yadda bunƙasa tattalin arziki da sannu-sannu ke gudana na shafan ƙasashe uku mafi ƙarfin tattalin arziki a afirka nigeria angola da afirka ta kudu a yawancin ƙasashen gabashin afirka kuwa fatar da ake da shi na bunƙasa tattalin arziki na fama a dalilin kasa samun haɓaka a fagen noma a dalilin fama da kamfan ruwa da kuma tashin kuɗin ruwa da fagen kamfanoni masu zaman kansu ke fama da shi. Albert Zinfag ne babban masanin tattalin arzikin bankin duniya wa Afirka. edition has uncovered three main findings. The first is that growth, growth, economic growth has rebounded in zagaye na sha bakwai na rahoton afirka ya bayyana fagage uku na samun bunƙasa afirka kudu da hamada kuma ko kaɗan wannan bai isa ba gwamnatocinmu na buƙatar ta girmama tattalin arzikinsu tare da ƙarfafa farfaɗo da tattalin arziki ɗin in har muna buƙatar mu kauce matsayi na faɗawa matsala ƙasar afirka za ta iya bunƙasa ne kawai da kashi uku da 3.1 a shekara ta dubu biyu da goma sha takwas Da kashi uku da shida wa shekara ta dubu biyu da goma sha tara da kuma dubu biyu da ishirin. The second result, the second finding of the report is that we need to pay more attention to the issue of rising debt, rising A sakamako na biyu da aka samu mun maida hankali duka akan matsalar tashin bashi saboda canji wurin tara basussuka ya tura ƙasashenmu ga ƙarin hatsarin kasuwanci da ke barazana ga ɗorewan kuɗaɗenmu don haka lalle muna buƙatar mai da hankali ridwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra gana.